وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين bayan haka ‘yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a wannan rana rana ta ashirin daidai ga watan ramadan kwanci tashe har mun kai rana ta ashirin kuma godiya ga Allah ya ce ta murru al'ayya mu tattara wa inna ma ku ilal ajali wal ainu zuru fala idin za ka shababun lazi maza wala za ilin hazal mashibul makaddiru ya ce kwanaki ta murru bina na tafiya wurwur da mu amma ana kora mu ne ana tura mu ne zuwa ga ajalolinmu kwanakin rayuwa suna karewa ƙuruciya ta tafi da tsufa kuma za a shiga cikin ƙabari. kuma wannan haka yake akan dukkanin mai rai ce ya kamata mu ci amfanin kwanaki na rayuwa mu ci amfanin numfasawa mu ci amfanin nauyin aljihu da muke da shi a lokacin da ya kamata an fahimci mai ke mu ci amfanin lokuta na istighfari duk lokacin da mu ci amfanin dama da za ka iya ɗaga ƙafa daga nan ka je can wani na nan a kwantar yake nun a taya ba kuma finsa ka yi ba ko finsa na yi ba la'alla ma har ga Allah fi mu daraja amma ga shi nan kwanci mu ci amfanin lokaci na kuruciya musamman matasa kar ku yi wasa da lokacin kuruciya wallahi wani ke gaya min yace malam da ana mayar da kwanakin rayuwa baya da na koma makaranta in koyi ƙur'ani me yasa ka faɗa ka yi ci domin in na ga yara yanzu ƙanana suna rera kira'a da tilawa mai kyau sai in yi kuka a zuci ma'ana in ma bai yi a fili na hawaye ba sai ka tuni wa menene har wannan kwanakin suka wuce to Allah ka ba mu ikon cin amfanin kwanakin rayuwa Allah karka sa mai gama duniyanmu da lahirarmu kurakuranmu Allah ta'ala ka gyara su kullum muna da addu'a wannan annoba Allah kawo mana ta. Allah ya yi mana ita ya tsare mu da sharrinta da kuma dukkanin sharrika na mutum da aljan fili da ɓoye amin muna kuma matuƙar godiya da saƙonninku na ta'aziyoyi da muka gani Allah ya saka mu kowa da alkhairi dan adadin har ya fi ƙarfin mu kirga alhamdulillah jazakumullah khaira Allah ya bada lada Allah ji kuma mata mu gaba daya to sai mu je ga tambayoyin da muke da su sukun a yanzu kafin mu je ga tafsiri tilar raƙumi eh ya kyau kaga suna tafi wato akwai wani masallaci a wata unguwa a madina ana kiran masallacin masallacin banu salima gaskiya tsakanin unguwar da masallacin rasulullah salama, in abin ka kintata ne ba zai kasa kusan kilomita biyu ba kuma wuce da haka wane su daga nan unguwar mu'azubin jaba ke tashi je ya sallah wannan sahabin da annabi sallallahu babban shaida kiyama za ta zo mu'azu yana gaban maluma a matsayin jagoransu saboda ilimin da Allah ya bashi cikin matasan samari to shi ne limamin masallaci wato a unguwar banu salim rannan ya zo yana jin sallar lisha kawai sai keto daga bakara ana cikin sallar sai wani matashi sai sallar mai sallar ya waje abin shi sai aka ba mu'azu labari ce ai munafiki magana ta je kunni yaro ce ni ne munafiki sai kai kara gun manzon Allah Allah sun saboda abinda mu'azu ya faɗa game da shi nabi su ya mu'azu a turidu an ta kona fatan na kan kun san hadisi shahararre ne to masallacin banu salima abin ya faru a madina wanda ainihin yana unguwar da ma aka juya alƙula masallacin ƙiblatai a nan masallacin ne to sai ce da shi mu'az idan ka ga mutane sallah akwai mai larura akwai mai udiri akwai mai kaza da kaza ya ce ka karanta ayoyi kaza ya ambaci da garin sorori karanta sabda hismar rabbikal ala a take suka ka jawwaza to Allah da ikonsa ana nan kwanci tashi da yakin uhud ya zo sai wannan yaro matashi ya shiga cikin yaki kuma sai gashi ya samu shahada sai mu'azu ya ce yi kuskure ai munafiki ba ya samu shahada kaji sahabbai mutanen manzon Allah a takaici kenan jelar mai yau mun tabo a gurguje ba ma da yawa ba tare abu bin jabal kan na mance muku mutum ne mai adalci aka ce har in yi shiga ɗakin matansa biyu in shiga ɗakin wannan in kwananta ta ƙare in ya fito in ya mance wani ba ya iya shiga daidai ce wance da yake ɗauko a uku zana mance rana guda matan su suka mutu sai da ya a wacce zai fara gabatar da ita a yana cikin sahabban da suka mutu guda dubu ashirin din nan wato a shekara ta goma sha takwas zaman sai na umar a annoba da bala'in amuwa ko ammawa a ainihin jordan Allah ya ƙara masu habban annabi Muhammadu daraja da falala. Ikra'il Asir. Ah, mai tambaya ta farko an samu ne daga shu'aibu jama'a zangon shanu Zaria. Ya ce, Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Allah ya ƙara malar lafiya, malar tambaya ta ita ce. Ya ce, ni ne ina tuƙi na saka mutum uku a gaba duka da ni hudu kenan. Malam mun kama hanyar zuwa kasuwa kawai sai akuya ta gito mana. na yi ƙoƙarin kauce mata sai wani daga cikin fasinja na gaban nan nawa ya dawo min da sitiyarin a sakamakon haka muka yi haɗari mutum hudu suka mutu a cikin motar ya ce malam menene hukunci na abin ya faru kafin a fara azumin nan ne hankali na ya tashi sosai kuma ina yi malam gaisuwa Allah ya ji kansa ya albarkaci abin da ya bari amin khair akwai shakka babu lamari irin wannan dole ta da hankali dole ya ɗimama tunani dole kuma ya sa ka ga mutum bai ji daɗin al'amari mai kama da wannan da ya faru ba kana je cuki ne kuma ga abin da ya faru wani a cikin mota shi a tunaninsa yana son ya kawar da siyarin ne kila ko shi ma yana ganin shi ma direba ne ya san dabara da hikima tasa to ina son ja hankalin eh, masu irin wannan da Allah su daina domin ba zai yi ba a yi tiyari guda ka ce yana da matuƙa guda biyu mm. tare da ƙila shi iya ganinsa a lokacin gudunmuwar da zai bayar kenan ƙila Allah ya ceci yanayin a sami miƙewar al'amari to ya kamata a kula a kiyaye amma dangane da ita tambayar kanta a dalilin haka lokacin da dabba ta gito sai haka ya faru wanda wannan shi ma wani tsokaci ne kafin amsa tambayar har yau ga masu kiwo su sani dabbobin da kuke kiwo akwai fa haƙoƙin al'umma a kan dole a sa ido kan dabbobi da ka buge dabbar har mutum hudu suka mutu wannan ba kisa ba ne na ganganci kisa ne na kure. Eh. ya sa mutum uku a gaban mutum. eh maimakon sitin ne to shi ma wannan matsaukata ne eh, cewa ka sa mutum uku a gaban mota ko hudu waye baka dama kai irin wannan gangancin ya kamata a ce hukumar sa ido kan kiyaye lafiyar hanya in sun ganka gaskiya su kama ka dan ba zai a ce baka sani bane ka tara mutum hudu a gaban mota inda kujera ce ta mutum ɗaya ko dududu biyu ka sa mutum to wannan matsokata ne amma ba zan ce yana da tasiri wajen wannan kisa din ba tunda umma mutum ɗaya ne abin amma cinkosar za a hararo kana da hannu domin in suka yi cinkoso kila wannan kan bigi wannan wanda ya bigi wannan har da kai ga mutuwa ala kulli halin shine magana mm. ala kulli halin dai akwai abin da za a hararo a gano kuskuren awa za mu ci kisan danganci ba ne sai dai idan dama motar kaddara suna da maleji 200 kuma kana tafiya ne a 170 ko da 80 to kaga wannan ganganci kai kuma idan wannan mutane suka mutu kisan ganganci saboda yanayin gudunka ko kuma motar tayata ta suɗe suɗi amma duk da ka su kwane ta da irin wannan duk da haka akwai kuri a kanka amma umuman abin da nake hanga ku shi a matsayin wannan ba kisa ba ne na ganganci kai tsaye amma na kure ne ba kuma zan ce shibhul amdi ba ne a bashi na kure in ka kure to za ka ba da ainihin diyar rai ne na wannan idan dangi sun yafe shi can mun faɗa a baya lokacin kisasi ko da ke wani lokacin kisan ganganci ne kisasi ko abin shafi idan 'yan uwa suka yafe magana ta ƙare ko su ɗari ne in ɗaya ce shi ya fi cisa'in da tara bukatar a ba da jirin suka yi ba ta da nauyi an gane? to sannan kuma akwai azumi a kanka azumi domin kai ne dalili kenan azumin nan kuma na kwanaki nawa ne? 60 ne shi za mu ce 60 sau hudu kenan la idan kai ainihin wannan 60 din nan suna kiran tadakhulul kafara ya wadatar bisa magana mafi kyau wallahu ta'ala a'lam mu bihi shi wanda ya rike mai sitiyarin kuma fa shi ba kuma ya kansa wanda ya rike mai sitiyari shin me ce manufarsa ai manufarsa a kawar ne daga fada cikin halaka mm, mm. da tsotsayi mm. an gane ko in har za mu iya tabbatar da yana da hannu to shi ma zai azumi saboda haka 60 shi ma wannan ya 60 kowa a karan shi in har rawan da ya taka ta taimaka wajen wannan abu din, to dole ka yi sharing din wannan kafara ta wato ainihin azumi a kansu idan kuka so mafi tsoka na abin da muka gamsu da shi a'a direban shi ne saboda ga laifin da ya fara yi da farko tukun na tara mutum guda hudu a gaban mota har da shi na hudu na kaza kaza kaza wanda ya rasa ma tawazun balance idan yana tuke shi wancan kawai yana ganin bare wani abu ne mm. ya kawo gudunma ce to ba ka iya amma amma in dai kamar da nace ya wani dalili ya ja ana ku kawai yana sai hada ya kai ga shi kan shi ma zai wannan azumin na ainihin kwanaki sittin saboda waɗannan rauka da aka rasa Allah ya sa an fahimci amsa ta da kyau kuma wallahu a'lam wa bihi tawfiq tambaya ta gaba an samu daga Adamu Salisu AG assalamu alaikum shi tambaya ta ne ni ne nake azumi sai na tsinci kaina daga wajen aiki na an tura ni wuri wanda babu musulmi sannan kuma yawancin waɗanda muke zaune da su mutane ne kuma suna yin shigar banza hmm. yaya ya kamata na yi Allah ya ƙara malar lafiya amin wa iyakun abin da ya kamata ka yi a yanayi irin wannan iya iyawarka wajen yakar wannan munkari da ka samu wurin aiki aka tura shi ko mm. to ɗayan biyu ko dai kana da iko ka ce a'a wannan wurin ni gaskiya ba na sha'awa ba na bukatar zuwa ka gaya mu shugabanni dalili saboda eh ga irin abin da ni ya ci karo da addini da aqida ta kuma ga watan azumi lalle ke wannan magana a canza maka wannan yanayi in babu hali nan ne inda kake samun albashinka abinda za a ci a ciyar da gida a tufatar har ya kai jirli na larura to sai ka ƙara sanya ma zuciyarka hijabi aikinka ya kai ka munkarin da ke wurin ba ka yi babu shi kana aikinka ka fita wannan shi ne sun da zama maka hanyar samun domin aka ce to ka bar aiki ba ka da wata wata hanyar kuma Allah shi ne mai azurtawa na amma al'asbab da ya koro maka gashi a ƙasa to kuma ga irin yanayinka saboda kai kamata ka kalli yanayinka ka nemi a canza maka wannan wuri ko kuma na uku wurin da suke wannan shiga na banza da munkari kai musu wa'azi mana in za ka iya bayan Allah ku ji tsoron Allah musamman in ku musulmi ne bai kamata ba a wannan yanayi kaza kaza la'alla mai imani zai ji wa zakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin na tambayoyin kenan Allah ya datar da mu abinda muka fada daidai muka amsa Allah ka ba mu ladan فرفرم الله جرس كبرا سمجيك عينين آية كبرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم wannan ita ce aya ta 243 daidai a cikin suratul baqara Allah tabaraka wa ta'ala yake nufar da annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga abin da ya faru a baya game da wasu al'umomi a cikin banu Isra'il kuma zai nuna maka yanda waɗannan mutane suke da irin akaliya irin tasu yace alam tara shin baka gani ba الإمام ابن جرير الطبري إمام المفسرين وحامل الراية في الميدان في المجال التفسيري إكتوا إيه. ألم ترى أي جنين كو إرم نزوتيا تند لوك تند أبن يفارو نزل الله بايا ورن إيه. أغاني فكمركتي يا غيدو ألم ترى أن هذه الصيرة تمر بعد أن موتا تنا وتشيوا وأن الرؤية حقيقية عيانية نعم. أما وأنن kawai alamtar ru'iya ce me istifkariya ko kuma takribiya ko akaliya gani na hankali ai ina ganin gari kaza zai fi gari kaza nisa ai ba gaban ka kake ganin gaban ba ko wannan gani ne na zuci araftum shin baka gani ba zuwa ga waɗannan da kharaju suka fita na'am hmm. suka fita min diyarim daga gidaddajinsu wahum ulufun hadhihi jumla i'taradat yani jumla i'tiradiyya an gani saboda faɗaɗa bayani alhali su suna ainin dubanni wata fassara da ke cewa hum ulufun wa wahum mu'allafata qulubuhum wannan magana ba ka tafi ba ulufun ne kowa ya san ana nufin dubanni ne yani a takadirin abdullahi dan abbas allah ya kara masa yadda ya ce ana sun kai dubu hudu an gane sun kai dubu hudu sun bar gida ne hazar al-maut saboda gujewa mutuwa abin da ya faru an ce annoba ce ta fada ma wani gari cikin garuruwar banu isra'ila wanda wannan abin kuma ya faru ne wato bayan annabi musa an gane? to sai suka fita suka bar gida da bararsu kaga ba sai aiki da hadisin ibn abbas da hadisin arun abu idan annoba ta fada ma gari waɗanda ke ta su da saboda gujewa firaran min al-maut kada waɗanda kuma ke waje kasu shigo sai zama ganganci dole a yi riko da sababba al-akhdhu bis to sai suka fice su dubanni hazarar mauti don tsoro don gujewa mutuwa aka ce da suka fita za su gudu saboda annoba cuta a fa'on alwaba yani wanda ita annoba tana da mushkila ta al'adwa Me ce al'adwa yiwuwar ta fantsama ga wani abinda suke kira infectious ko contagious diseases infectious wanda take da wato qabiliyya lil intishar an dalilin ikhtilaf tana da qabiliyya na ta yaɗu ta bazu shi suke kira infectious ko da ta hanyar iska suna kiransa airborne disease akwai kuma da ta hanyar ainihin cuɗanya ne contagious kamar kuturta waɗannan Allah ta'ala kare mu duk gaba ɗaya rabbal alamin ka tsare mu da siya rabbal alamin ka azurta mu da lafiya ingantacciya a rayuwar mu don mu ci gaba da bauta maka yanda ya kamata ya rabbal alamin to sai suka gudu daga gidaddajin su Allah ya ce hazaral mutu saboda tsoron mutuwa shine aka ce da suka je tudun mun tsiran a tunanin su sai Allah ya aika musu mutuwar wurin ya nuna musu darasi mm. aka ce suna suka ga kowannen suna mutuwa sai da dubu hudun nan suka mutu sai malaman bayani ke cewa abinda ma ya faru sai duk suka sai suka yi katotuwar katanga suka ce tun da ya haka ne mutuwan nan gasan ta zo garan to in mun mutu mu kasance a cikin wannan kewaye don kada gawawakin mu dabbobi zo su yi gawawakin saboda su girmama kansu su kare kansu duk suka mutu ta daɗewa bayan mutuwarsu ƙasusuwa komai ya wargaje sai annabin wannan lokaci zo wucewa sai ga sai roki Allah ya rayar da su to malamai sun ce annabin nan shine annabi hizqiyal ko Hizqiyal ko Hasqiyal annabi hazqil ko hizqi shi kuma Hizqilu alayhi salam tare da muna karancin jin labarin amma fi yawan malaman tafsiri abinda suka ce shine hazqi ya zo ne bayan annabi yusha ibn nuh yaron annabi Musa nan da Allah ce wa iqala Musa lifata hu, mm-hmm. to shi ne wannan annabi Allah ce fa qala Yawwa a qala shikenan sai Allah ta'ala ce shikenan duk ku mutu Allah ne ce ku mutu sannan sai ya rayar da su Shi ne thumma ahyahum aka ce wannan annabin ne roƙi Allah ayi musu musulmi abin da Allah ya rayar da su sannan kuma rayar da su inna Allah lahu fadlin alna saboda ya koya musu darasi ma'ana gudun da kuka yi bai muku amfani ba kina an gudu ba tsira ba to wannan bai kore kuma daukan mataki kan annoba ba kamar da muka sha faɗa alhabul asbab an gane mm. Allah mai yawan baiwa ne ga mutane walakin na akthar shukr sai dai mafiya yawan mutane ba sa gode wa Allah akan wannan baiwa shi wannan annabi ne kamar da na gamshin annabi hezekiel eh, ya karantar da su amma sai suka juya masa baya bayan hezekiel wani annabi ne ya zo suka ce bayan shi sai annabi Ilyas a cikin jiran annabawansu bayan shi sai annabi Aliyasa ƙorani an baci Aliyasa hmm. an gane turare kusan biyu ko uku bayan shi sai annabi shamwili wanda shi ne wanda za mu gani a nan gaba wa ƙallahu na biyu inda laƙad ba su wani an ce annabi shamwil ne ko samwil. shi suke cewa samuel a yau har a cikin bible din suna da ainihin littafin samuel da sauransu su ɗauko tarihin annabawan amma sun aje wasu don ka san addinin nan ɗaya ne Allah ya aiko annabawa lokaci zuwa lokaci sai dai mutane sukan juya makarantarwa baya saboda son zuciya da ke cikin kiransu su raftun? saboda haka Allah ta'ala ya tayar da su Allah mai yawan falala ne ga mutane sai dai mafi yawan mutane ba sa gode wa Allah kan baiwarsa Allahumma ja'alna min ash-shakirin wa qatilu wa qatilu fi sabilillah Allah ce ku yi yaƙi ku yi gwagwarmaya domin daga kalmar Allah wa alamu ku kuma sani annallaha samin alim Allah mai ji ne li aqwalikum alimun masani ne li jami'i ahwalikum abinda kuke faɗa Allah yana ji kuma Allah ya san duk abinda kuke yi kenan in aka faɗi irin wannan Allah mai ji ne mai gani ne to sai ka ji tsoron yin abin da faɗin abin da kai ka san ba shi da kyau domin yana jin ka ko mm. ko kai ne ce kake wannan magana ai baba yana jin ka ai baba yana jin ka labari ne in mm, gargadi ne ma'ana ka mai da hankali mm. ko ai wani ta san ba abin da kake ma'ana ka kiyaye kara kai ga kama ka to irin wannan a nutsar da mu Allah sami'un li aqwalikum fayujazikum bi aqwalikum hasma qumtum bihi gurgurdan abin da kuke alimin kuma masani kuma dukkanin ku a cikin sigogi guda biyu wato na fadada magana sami fa'il yani kan ka yi cewa me yawan ji ai bai ce inna Allah sami'un ko inna Allah alimin ba sai ya abbara waɗannan sifofi da mafiya faɗin sifofi guda biyu سميع عليم فعيل فعيل نعم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا Allah ya ce wane ne wanda zai ranta wa Allah rance mai kyau rance hasanan mai kyau fa yudha'ifahu lahu ad'afan kaseera sai Allah ya ribanya masa shi ne ba da rancen ribanye mai yawa an gane ko ribanye mai yawa wallahu yaqbidu wa yabsutu Allah shi ke damkewa ya damke arziki daga wanda yake so wa ya yabsutu Allah kuma shi ke ainihin shimfiɗa arziki ga wanda yake so kenan ne alqabidu kuma shi ne albasit an gane amma Allah ya kira kan shi alqabidu ake ya taɓa cewa buka rabuka ba? a qur'ani gaba daya Allah ya taɓa kira kan shi wa huwa albasit na'am akwai inda Allah na'am fito muku da wannan ne in suna Allah ya kira kanshi da shi to wannan sunan suna ne kuma sifa ne amma in ya sifata kanshi ne da shi a aiki to ba duk sifa ba ce take sifa shi yasa baka kira mutum Abdul Qabid dan bai kira kanshi kamar da muka sha faɗa ne Ar-Rashid ba sunan Allah bane dan bai kira kanshi ba arabtun saboda ka Allah shine mai damkewa mai kuma ainihin shimfidawa Allah ka shimfida mana arzikinka Allah karka bada takura gare mu akan arziki ka ba mu dukiya arziki shimfidaddu fala-fala sannan ka ba mu zuciya mai imani wajen ciyar da ita dukiyar yadda kake so wa ilaihi turja'un wa ilaihi zuwa ga Allah ne turja'una ake fa mayar da ku shi yasa yace wattaqu yawman turja'una fi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun sun cikin bakara aya mai lamba 281 mu je ga aya ta gaba ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لو مبعث لنا ملكا إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين bayanin na ƙara fitowa eh, bayan ga waɗanda su suka fita suka guje ma annoba sai wata jama'a cikin libanu isra'il to amma kafin mu je ga ita wannan aya ta 246 shida mu sake waiwaye kaɗan aya da ta wuce 245 da ya cewa zai ba Allah rance mai wannan sifa mai kyau nake so mu sake komawa kan nan Allah da yake ba na ranci kar mutum ya dauka yanda yahudawa suka taba izgilanci ah ya Muhammad ashe ubangijin naka matalauci ne ma aje matsiyata ba hmm. eh har yana neman rance yawa ke neman rance ba mutum to saboda akaliyar su suna ma Allah tawaye Sun suka ce Allah ya yi halitta ma a kwana shida sai ya huta a rana ta bakwai kamar da ke cikin tsohon alkawari littafin exodus na kiristoci inda suke cewa Allah ya yi halitta a kwana shida sai ya huta a ranar asabar wanda wannan hutun ne muka je muka ɗauko tsintacciyar mage da ba magi wai ta sabat har ka ji a tsari na yani academic citizen kana da ainihin sabbatical tsari ne wanda yake na bai yahudi mai ma'anar sabbat malamin jami'a ya ɗauki hutu zuwa wata makarantar ba shi ne sabbatical ba ba yahudanci ne daga sabbat ne sabbat kuma yahuda sun ce an sami asabtu Allah ya gaji sai ya huta shi ne fa shi ne ka ga wani mutum ya je ya ɗauko murjejen kwaɗo ya garkame shagon shi ranar asabar da aya kasa ranar asabar to kai bai hude ne kai me haɗa kifi da kaska ka buɗe shagon mana ko dan minti da dan kai saba sa wannan mubara kenan to abu ne da aka zo aka mamaye mu da mulkin mallaka ko muka karɓe shi muka kasa kokarin ma ina namun din Allahu al-musta'an al nake cewa sai huda suka ce Allah ka shi matalauci ne obi da suka ce Allah ta'ala ya gaji ai kaga Allah ya ba su amsa wala qad khalaqna as-samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyamin wama massana min lughub babu wata gajiya da ta shafe rabbi kan magana kafirai kuma suka sai Allah ya ce laqad sami Allahu qawlan ladina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya faraktubu ma qalu to bangaren cewa wai Allah matalaucin ne suke cewa yanzu Allah kuma ke neman rance qatalahum Allahu anna yufakun da Allah ta'ala ce ku yi sallah shi zai amfana da sallah ku yi haji shi zai amfana madadin haka wa man jahada fa inna ma yujahidu li nafsihi araftum dai kenan na biyu da yace hasanan din nan wato in zaka bada rance din ga ubangiji ma'ana addini tunda zai tafi cikin account din kai to ka bada mai kyau dauki misali masallaci za a fita da awa ko propagation a wata duniya alhaji a taimaka mana da wato aron mota sai ka kalli motar da daga nan zuwa hoto sai ta yi tsaya hudu ka ce to shi ne nan gata nan aishi na Allah baya kaɗan baya yawa yana kaɗan mana gafata ma ba ka ba Allah rance ƙarzan hasana ba ka ba da mai kyau mana wanda kake hawa ka da tafiya tsaf ka ba Allah wannan mana misali abinda muke cewa mu kyautata lahiranmu mu kyautata sadakarmu ba ka ɗaukar riga wadda ce cike da faci ka ba mutum alali kana da ɗaruruwan su misali so ya na ɗan mai da mu bayani saboda muhimmancin wannan waƙafafin alamtara ilal mala'i alamtara salon dai kamar alamtara da ta gabata shin ba ka kallo zuwa ga jama'an nan almala ika ce almala'u wato cincirin da mutane eh, wato ba masu wani tarin yawa ba ko ka ce manya masu abin hannunsu manya masu ido da tozali a gari waɗanda ke da shuni da aka baiwa murzazzare su ne 'yan alhallu wal'akadu a cikin rayuwar al'umma to Allah ce kalli wannan jama'a daga cikin bano Isra'il min ba da Musa saboda bayani bayanin inda alhadas ya faru abu ya faru a wuri ka zane. a faɗi zarfin zaman da makan da shakhsiyar wannan muhimmi ne na taɓa sauran murgaye al'alamatu eh, shek fitolar sharawi na masar amma bayaninsa Allah jikin shi ke cewa kai sosai na ƙur'ani ai ba su yi kan faɗi ɗanala tun da Allah ya faɗa mai zihana ba za faɗi ba ina ma da kyansa ya ce cikin dai abin da nasa shi ke faɗa ka ce al'ibratu bi umumin lafu la bi khususi sabab eh wannan kissa ko da ta sauka a wuri kaza ne amma hukuncin da ai ga mummene duk wanda ya kaza zai ga kaza na'am ma ba ka cewa ba a wato a yi ta'amimin komai ba sai an ambaci zulla tun da Allah ta'ala shi ya ambata da lokaci da zamani babu littafin raftun alam tara ba kwa gani zuwa ga jama'a daga cikin banu isra'il min ba da musa kaga an gaya maka timing kenan zarfin bayan annabi musa ne wannan jama'a إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله lokacin da suka gaya ma wani annabi nasu nabiyyin lahu kaga an nakara la'alla sunansa bai fito sosai ba shi ne gaya muku wannan annabi shi ne wa? shi ne shamwil shamwil sun ce ya zo ne bayan ba hiskil ba ku bi lissafin nan ba annabi musa Yusha ya zo bayan shi daga nan hiskil. an gane sai iliyas an gane hmm. Ilyas ko Iliyasin? Hmm. laraba a ah, suna da tsari biyu salaman al'aliyasin ko Ilyasin suna da style ɗin wato sun yi nu'ara a ƙarshe larabawa ko da lamun ne jibril sukan ce jibrin su ƙara nunin. arafkun sai annabi iliyas annabi Ilyas mutanensa suna bauta ma wani gunki wai shi ba'al a ta da'una ba'alan wasu a sun haske kwa dinga bauta ma ainihin ba'alu kuna barin wanda ya fi kowa kwarewa a halitta garin da suke bautan gunkin ana kiransa da aladai a can cikin falastin ne rastun to bayan iliyas saiwa sai ya Ya sa'o na daga cikin annabawan da suka suka abin suka bayyana aka ce ya aliyasa'u wace ke ta roƙon Allah ya yalwata ta da samun ɗa wanda Allah zai aiko shi ya jagoranci bano isra bayan ya aliyasa'u to shine sai shamwili ko samwil to shine suka ce wannan annabi an gane iz qalu li nabiyyin lahum wannan shine kuma suke kiran da sunawa kamar da na gaya lokacin da suka gaya ma wani annabi nasu iba aflana malikan ba malakan ba a arabiya ka ce malakan mai kenan mala'ika malikan fa na'am sarki larabci kenan mm. malikan sarki jam'insa muluk an gane ko? to lokacin da suka gaya ma wani annabi nasu suka ce da shi if aflana malikan ka naɗa mana komanda mana nukatin fi wanda za mu yi yaƙi ƙarƙashin inuwarsa da tutarsa don ɗaga addinin Allah. Kala sai annabin ya ce da su hal asaitun in kutiba alaikum alkitalu Allah ta katilu an kuwa ko nan in aka wajabta muku yakin ba za ku ranta a na kare bukwa ma'ana ku ki ku yi tumbe ku yin yakin raftun? su wannan al'umma na banu isra'il sun gamu da wato kabilar amalikawa ne da amalikai suka mamaye su suka gana musu azaba hatta akwatin da ke tattare da tabus nan mataraka alu musa wa alu sai ya ɗauki akwatin ya je ya gallabe su suna ta roƙo Allah ya kawo musu jagora zan ba a tafiya sai da jagora to ne ta Allah ya kawo wannan annabin bayan duk sun sun wuce shi ne suke roƙansa mu za mu je mu je mu yaƙi waɗannan mutane sai anya yadda kuke zuciyar nan taku anya in aka rubuta muku yakin za ku iya qalu sai suka ce wa malana la nuqatila fi sabilillah yau me zai hana ba za mu yi saboda Allah Wata suna komaji za su yi wa qad ukhrijna min diyarina wa abna'ina alhali an kore mu an fitar da mu daga gidajenmu da 'ya'yanmu? a cikin wannan hali mun zama ƴan gudun hijira ba ba za mu yaki saboda Allah ba cikin kaga sun ba wannan annabin me tabbas da dahir amma falon falamma kutiba alaihimul qitalu lokacin da kutiba mun fassara ma'anan kutiba a baya eh. kutiba alaikum siya da cewa kalmar kutiba ko kataba madda ce da ke fa'idantar da mai tattaruwa daga na ake cewa kata'ib wato runduna wanda suka tattaro so daga alkatbin idan Ali ka ce kitabul kitabul kaza eh saboda mas'alolin sun tattara ne karkashin abu hmm. to da aka ce kutiba yau ai dokoki ne aka tattara su aka ɗora kan mutane da aka azancin kutuba ken lokacin da aka wajabta musu wato yaqin tawallau malam sai suka ba da baya illa qalilan minhum in banda 'yan kaɗan su wallahu alimun bizzalimin Allah masani ne dangane da azzalimai zalincin ta wace fuska ne anan shirka suka yi a nan a zahiri ba shirka ba ne hmm. a shi zalunci na da rasa da yawa tunda Allah ya tabbatar da azzalimai ne hmm. saboda sun yi alkawari sun ki cikawa ashe mutum ya ji tsoron yin alkawari ki cikawa kada zama azzalimi ayyuka na sabo umuman suna da sofa ne ainihin zalunci ta tare da su hmm. to kaga abin da shi annabin ya gaya musu alaihi salam bai tabbata ba ya shaƙi ya warin rashin cika alkawari da tsoro to sai shi kuwa wato abin da ya tabbata kenan dan haka Allah ya ce Allah masani ne dangane da azzalumai inda wanji a lokaci ci gaba وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال نعم قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم sai wannan annabin nasu yace da su inna Allah qad ba'atha lakum taluta malikan ba sun nemi a naɗa musu wani sarki kwamanda jagoran yaƙi ba to shikenan abinda kuka nema gashi dai ya samu yace Allah ya aiko muku talutu ɗalutu an gane ko mm. a malikan a matsayin sarki shi zai muku jagoranci to kaga abin da ya kamata shi ne su sallama tun da annabi ne su suka roƙa kuma ya zaɓo musu annabin ko kuma wanda ya zaɓi jagorancin yaƙi mm. amma don ka ƙara sanin taurin kai na banu isra'il da yahudawa ta'addancinsu game da annabawansu an gane sun daɗe suna ma annabawa rashin mutunci sun ce annabi suleiman tsafi yake yi da zobe yake sihiri ya sarrafa duniya Allah ya ƙaryata su ya ce wa ma kafara Sulaimanu walakin na shayatsi na kafaru yi alimin shaidanu ne cikinsu haka suka ƙirƙiro wani labari mara daɗi annabi dauda yayi kaza kaza kaza ya je ya kwace matar uriya kaga har ana ambaton wannan a cikin daga san su wani lokaci sai ka iska na ya gabas mutane sun yamma wani lokaci bi ya ƙara nuna maka mentality akaliya irin ta yahudu a raftun saboda haka madadin su yi biyayya ga shi wannan sarkin sai suka ce anna ya kono lahul mulku alaina ta yaya da ƙaƙa ta wani tudu da kwazazzabo ma zai yi a ce ya samu mulki a kan hmm? wa na hannu walhal alhali mu ne muka fi cancanta a ce mu ne masu mulki minu fiye da shi ta ka gani mai dalili sai suka faɗi dalili ainihin guda ɗaya walam yi uta sa'atan min alma ba shi da kwandala aito to kaga tsayar bai hude ke hmm. materialism duki to shi da wannan suka mamaye duniya a yau kuɗi kuɗi kuɗi ka iske mutane mun karkata zuwa ga abin duniya wannan shi ne tushi jigon akaliya na bai hude kudinka mutuncinka halas hmm. sa kake ga mutane yau mun zama abin da muka zama ya ce ra'aitun na qad malu ila man hu malu wa man la hu malu fa anhu nasa qad malu ra'aitun na qad zahabu ila man hu zahabun wa man la hu zahabun فعنه الناس قد ذهبوا رأيت الناس منفضة إلى من عنده فضة ومن لا عنده فضة فعنه الناس منفضة ناقا متعني مالو سنكر كتب إلى من عنده مالو زوغ واندك إذا مالو هذا يمن mana tasiri ويكا نمشيني ما مأونين دا واتو واتو ma'aunin da wato wato za to abinda suka faɗa na suka ga ainihin shi shine ba a ba shi yalwar dukiya ba wani mita sa'atan kuma abinda za ka fahimta kila ba dukiya ce ba wa mai mm, yawa babu sa'atan min alma ta wannan suka gina akan abin shi san ka kalli siyasa a yau na sha cewa siyasa a najeriya ta tafi gida biyar daga cikin siyasa a Najeriya akwai a siyasar malliya a siyasa a tijariya da commercial party policy kawai don kudi aka shiga kudi ne inda ba kudi tsugugu za yi wannan kamfani za shiga dazuka ne to ɗaya daga cikin abin da ke faruwa a siyasar ƙasarmu kenan a yau neman abin duniya Allah ka gyara mana tsarin tafiyar da mulkin Allah ka gyara shi ya Allah arabtum saboda haka alaka tsakanin wancan da wannan magana kuɗi din nan ai ba a bashi yawar dukiya ba kala sai annabi ya ce inna Allah tsafahu alaikum to ai Allah da ya riga ya zaɓe shi a kan tare da wancan abin da kuke hange Allah ya zaɓe shi alaikum wa zadahu basatan fil ilmi ya bashi ƙarin ilimi kenan wannan yafi su suna maganin ainihin sa'atan min almal annabin suna cewa basatan ya ba shi dubi a ilimi kenan tsakanin kuɗi da ilimi wanne ne gaba kun tabbata da gudu kuwa Allah ta'ala ce wa qur rabbi zidni ai bai ce mala ba an gane ko mm. Ya ja'alta al-mala fawqa al-ilmi zulman la'amruka fil qadiyyati ma adalta wa bainahuma bi nassil wahyi bawnun sata'lamuhu idha aha qara'ta yace kai dinnan ne ja'alta al-mala fawqa al-ilmi zulman kai ne wanda ka sanya kudi sama da ilimi ko saboda zalunci naka ko la ce la'amurullahi fil qadiyyati ma adalta na rantsi da Allah ba kai adalci ba wa bainahuma tsakanin su soju tsakanin kudi da ilimi baunin akwai rata sosai alamuhu za ka ratan iza ɗaha ɗara'ata in ka karanta ɗaha ina yake nufi wa rabbi zirni ake ce mana an gane? in abu mu ba da lokaci ya riga ya tafi ilimi ana sacewa? kulifa ka taɓa jin malam wani ya tashi daga kano yan fashi sun tare sun tatice karatun ya ji ko alif bai sani ba amma ana sace kuɗi ya so nawa aka yi kuɗi kana neman shi hukunci ilimi kana neman shi yana tsaro ba haka nake so ci ba ilimi kana ba da shi ko la hallari mata ta sallar ka sani ka zo na kana kana darasu wallahi tsaro kake dan ko ba komai ɗalibin ka zafi gafata malam amma dan yi kuskure a ka ne baka samu kanka baro koko ba aika ka karo to shi kuɗi fa Allah inda za ka cika unguwar na da naira kana bayarwa ba ka nemo ba hmm, zara ba ta barin dame kaga falalar ilimi a kan kuɗi shi ilimi masallacin nan inda za a cika maka masallacin da littattafai duka haddace su kana jin wani nauyi nauyi da tafiyar nake ji amma a zo maka da bokiti a cika maka da kwandala ka dauka ka gani sai da nishi a shi kenan ilimi la tashuru bi fikal na hudu ilimi shi ke gadinka kudi kuwa kai ke gadin da ka shiga kasuwa da yan canjin ka da ka ji wani shuku-shuku sai ka ce wane ne sai ka dafi aljihun amma shi ko ilimi da zaran za ka yi abin da ya kauce mu abin da ka karantar sai nassin ya bayyana gare ka ba ka kake cewa kaza ba sai ka ce astaghfirullah a takeice haka suka dinga bayani bambanci tsakanin ilimi da kuɗi shine suka faɗi wancan baiti ja'alta mala fawqa ilmi zulman la amruka fil qadiyyati ma adalta wa bainahuma bi nafs al-wahyi bawnun sata'lamu idha taha aish qarata to cikin wannan baunin din ai ka gana sai shi annabin yace Allah ta'ala <clears throat> ya ƙara masa bastatan fil ilm, yalwa cikin ilimi an ce in kana son buwaya a duniya kai ilimi ma da wannan kake in kana son mutunci yi ilim, in kana son ɗaukaka duniya da lahira ta'allam amma a kun kai ka ji da kyau ɗalibin ilimi don a ce kai ne wani a kun zuciya sai Allah ya ajiye ka ka nema don Allah ba ruwanka da wasu 'yan akara makallaya ban ku za a na zuciyarka tinkari mahalicci kawai ka yi Allah ne ke ɗaga ta ba sai ka jira ya ɗaga ta ba in ka samu ya riga ya ɗaga ka ko sai ka ji tsoron Allah ka ke haƙƙin ilimi ɗin da haka sai ya ce Allah ya ba shi yalwar ilimi wal jisim da kuma ji yanan ba rago ba ne ya ilimi ga kuma masha Allah an bashi biri da gini a ciki abinda suke kira anatomical structure araftun wallahu yu'ti mulkahu man sha. Allah yana ba da mulkinsa. shin yu'ti mulkahu mulkin sa wannan ha lamirin wane ne Allah ubangiji Allah yana ba da mulkinsa. ashe mulkin na Allah ya? kulillahumma malikal mulk ashe mulkin sa ne tutil mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha daga nan zaka rusa nazariya ta Abraham Lincoln shugaba America na 16 wanda yayi wai demokradiyya kararrawa ya mata guda wai government of the people for the people ba kace la Allah shine kai ke bada mulki muka ce mulki ba of the people bane ba for the ba kuma by the people mutum shi ke bada mulki mulkin nashi ne la a nazariyan mu Allah shine malikal mulki arafun da aka sai Allah ya ce Allah shi ke ba da mulkinsa ga wanda yake so wallahu wasi'un Allah mai yalwar baiwa ne Allah ka kalta mana baiwarka alimun masani har yanzu <clears throat> kisar bata kare ba dan zamu ji irin abinda shi wannan annabin ya gaya musu na gaya muku shine annabi Shamwil ko Samwil wanda ya zo bayan annabi Alyasa shi kuma bayan annabi Ilyas shi kuma bayan Hizqil shi kuma bayan Yusha ibn Nun shi kuma bayan annabi Musa Allah ya tsara musu aminci wato banu Isra'il Allah ya musu gata yazo cikin hadisi kanat banu Isra'il tasusuhum mai anbiya'uhum tasusuhum annabawansu ne ke musu jagoranci amma sai suka butulcewa Allah suka yi wato bakin kaza cika goge na'udhu billahi min al-intikas fi din al-aqida nas'alu tabaaraka wa ta'ala an yamunna alaina bi fahmi kitabihi wal amali bihi wa an yarhamana wa iyyakum wa an yaj'ala siyamana maqbulan وقيامنا أيضا مقبولة وأن نكون من المؤمن من Muna roƙo Allah ya يأوكي mana wannan أنه ta covid 19 Allah ya دكتن dukkanin musulmi gabarinta. waɗanda suka koma ga Allah a dalilin ta Allah ka rubuta musu shahada Allah waɗanda suka riga mu zuwa ga ajali Allah ta'ala ya ji kansu subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh